ofis nan tana ta ƙara cika ofishin baban gida s naira likitan mata inda muke gyara maza mu gyara mata ga wani sabon sirri zaki wato zaki na maza ne ga kuma haɗin minan ga kuma ta ayu original guarantee mai kyau akwai na nono na duwawu na infection na matsi na mallaka na rage tumbi na gashi da kuma na ƙarfin maza wanda mai gida zai samu ingantaccen ƙarfi wanda zai tsara uwar gida ya ainihin yi aiki yadda ya kamata wato wannan kamfanin namu muna sai da magunguna iri-iri daban-daban kala-kala za ku iya tuntuɓar mu mu gyara ku dukkanin matsalar ko bukata ko na tazara haihuwa ko kuma na neman haihuwa ko na ciwon mara ko kuma na sanyi ko na infection da dai sauransu 070 63 34 ko kuma 070 62 89 68 89 ko 081 79 70 48 42 ko 08069805618 likitan mata gida aznera likitan mata shaharar dabta mai shaharar uwar gida 'yan mata zawarawa hawayensu